Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16 da mita 19 da mita 25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu saurare Assalamu alaikum Haruna Shehu Tangaza ne ke fatan kowane lafiya a cikin shirin muna karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewar kwana ɗaya bayan ta kai hare-hare kan birane daban-daban a Ukraine. Rasha ta fuskanci hare-hare ta sama waɗanda ba ta taɓa fuskanta ba tun bayan soma yakin. Jama'a a birnin Inyala na ƙasar Sudan sun fantsama kan tituna domin yin tirda hare-haren bam da ake zargin sojojin ƙasar da kaiwa a can. A Najeriya, 'yan majalisun dokokin ƙasar sun rataba hannu kan daftarin kasafin kuɗin kasar na baɗi a yau asabar ya kawo kasafin kuɗi tiriliyan 27.5 mu kuma muka duba abun da aka ya kawo ɗin da muka ƙara da tiriliyan 1.2 Haka ma muna ɗauke da filin amsoshin takardunku inda za ku ji tarihin wata ƙabilar da mutanenta suka fi kowa tsayi a Afirka. Amma yanzu ga labaran duniya. Kwana ɗaya bayan ta kai hare-hare kan birane daban-daban a Ukraine, Rasha ta fuskanci hare-hare ta sama waɗanda ba ta taɓa gani ba tun bayan soma yakin. Inda aka fi kaiwa hare-haren shine birnin belgrade. wurin da hukumomi suka ce an kashe akalla mutane goma sha hudu jami'an ukraine sun ce har-harin martani ne kan waɗanda rasha ta kai da suka kashe mutane akalla tara moscow dai ta yi barazanar mayar da martani kuma jami'ai a birnin kharkiv na ukraine sun ce tuni har an kai wasu wurare da fararen hula ke zaune a birnin hari fadar kremlin dai ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya wani zama na gaggawa kan lamarin jama'a a birnin inyala na kasar sudan sun fantsama kan tituna domin yin tirda hare-haren bam da ake zargin sojojin sudan ɗin da kaiwa a can wasu rahotanni sun ce fiye da fararen hula ɗari ne aka kashe ko aka raunata a cikin hare-haren waɗanda aka kai jiya juma'a kan babban birnin na jihar darfur ta kudu an ce sojojin sun nufi kai harin ne kan wurare da dakarun rsf waɗanda suka kwaci iko da birnin na yala a watan Oktoba suke. Hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta sun nuna yadda gine-gine ke ci da wuta yayin da mata ke ta kururuwa. Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasar ta Sudan sun yi tir da waɗannan hare-hare yayin da rundunar ta RSF ta kira su da masu ban firgita kuma na ƙeta. Sai dai rundunar sojan bata ce komai ba kan zarge-zargen. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakarunta sun kutsa kai cikin wasu gine-gine na kungiyar Hamas a birnin Han Yunis yayin da suka faɗaɗa hare-haren da suke kaiwa a kudancin zirin Gaza. Ta ce sun kuma samo abin da ta kira wasu takardu da na'urori masu kunshi da bayanan sirri. Jami'an lafiya a Gaza sun ce an kashe Falasɗinawa 165 yayin da aka raunata wasu 250 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta buƙaci ƙarin taimako daga ƙasashen duniya, musamman wajen kwashe marasa lafiya da kuma waɗanda aka raunata. Rahotanni daga gabashin Siriya sun ce an kai hare-hare ta sama kan gine-gine da kuma wasu manyan motoci, waɗanda mayakan sa kai da Iran ke marawa baya ke amfani da su. an ce an kai hari kan wani jerin gwanon manyan motoci a garin abu kamal kusa da iyakar kasar da iraki wani kwamandan kawancin kungiyoyin mayakan sa kai na kasar iraki da ake kira pmf ya ce an kashe mutane hudu amma kungiyar kare hakkin ɗan adam ta syrian observatory for human rights ta ce adadin waɗanda aka kashin ya kai goma sha tara kuma isra'ila ce ta kai harin Hukumomi a kasar Spain sun ce sun kama wasu Faransa tawa mata da miji waɗanda suka yi yunkurin kashe ɗansu mai shekaru biyar a hamadar sahara 'yan sanda sun ce ma'auratan sun so sayar da yaron ne saboda sun yi imanin cewa shaidanun aljannu sun hau kansa an kama su ne a tashar jirgin ruwa ta aljekiras yayin da suke ƙoƙarin hawa jirgi zuwa morocco ana dajin duka iyayen yaron biyu na fama da matsalar taɓin ƙwaƙwalwa a halin yanzu dai yaron yana cikin ƙoshin lafiya kuma za a mayar da shi gida faransa to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To a Najeriya 'yan majalisun dokokin kasar sun amince da kasafin kuɗin kasar na baɗi wanda aka kiyasta zai ci naira tiriliyon 28 da ɗoriya. 'yan majalisun dai sun yi ƙarin tiriliyon ɗaya da ɗoriya kan adadin da shugaban ƙasa ya gabatar musu tun farko bayan sun yi la'akari da wasu ɓangarorin gwamnati da aka manta da su a kasafin sanata muhammad ali indume shine mai tsawatarwa masu rinjaye a majalisar dattawan ƙasar ga kuma ƙarin bayanin da yawa ibrahim isa an samu ƙari na tiriliyan ɗaya da ɗigo biyu don ya kawo kasafin kuɗi tiriliyan 27.5 in kuma muka duba abin da aka ya kawo ɗin da kuma abin da ya biyo baya muka ƙara da tiriliyan 1.2 mai da mai aka yi la'akari da su wajen yin ƙarin nan saboda dama ana kukan kamar akwai wasu ma'aikatu da ake cewar amanta da su ba ba su wani abu ba mafi yawa eh, ƙarin da aka yi ɗin ya taso ne daga fadan shugaban ƙasa ɗaya daga cikinsu wato wanda zan iya tunawa shine ƙari ma bangaren shari'a an ji an ƙara musu biliyan 170 da wani abu sa'anan kuma akwai mantuwan da aka yi na ciyar da yaran makaranta shi mai an kawo wajen biliyan 200 da wani abu sa'annan akwai wayansu dai kare-kare da aka yi wanda shi shugaban kasa ya ga muhimmancinsu ban sani ba ko karin ya taɓo batun kidaya jama'a don ana magana hukumar kidaya kamar ita ma manta da ita eh, duk da aikin da ke gaban. yawa yana ɗaya daga cikin kare-karen da aka yi aka samu kare don wannan babban mantuwa ne aka yi don maganar kidayan jama'a To nawa kenan yanzu aka keɓewa manyan ayyuka da kuma ayyukan yau da kullum? Eh ayyukan yau da kullum triliyan takwas da ɗigo bakwai. Sa amma dai abin da ya ɗan daɗaɗa min rai ni shine cewa an samu ƙari a cikin kuɗin da za a aiwatar da ayyuka manya-manyan ayyuka da shi yanzu ya kusan tiriliyan goma kenan ba a taɓa yin haka ba. wasu na ganin kamar tukin tsaye kuka yi wa wannan kasafin kuɗi da dama ma kamar ba ku ga cikakken abin da ya kunsa ba kawai kuka zartar da shi ba haka ba ne an samu sabon tsari yanzu sabon tsari shine maimakon yan majalisar wakilai suna nasu mu muna namu sa'anan mu zo mu sake zama mu yi abin da ake cewa harmonization sai muka ce tunda kasafin kuɗi guda ɗaya ne ko majalisa guda ɗaya ne mana mu yi zama ɗaya tare haka muka zo na haka kuma muka gayyaci su tsoron mds eh, banda haka na'ura na yau ya bamu dama yanzu kwamfuta yake yin komi so zaka ga aikin da dama zai ɗauki kamar wata biyu sai a iya yin shi a cikin wata ɗaya. Wani abu kuma da wasu ke zargi shine kamar an yi ta nuku-nuku a kasafin kuɗin nan an mai da ɓangaren arewacin Najeriya sanar ware akan abin da aka keɓe wa wannan yankin bai taka kara karya ba. Manyanmu da 'yan arewa da yawa masu kishi sun kira ne. cewa ya kuma kuna zaune a majalisa kuma ake haka na ce su bani lokaci in bincika amma abin da yake akwai shine ibrahim kar ka mance fa cewa ministan wanda ya yi kasafin kuɗin ma ɗan arewa ne mu kuma mu da ma muke majalisa din a ɗin mu shi dan arewa ne chairman na appropriation a majalisan wakilai ma shi ma dan arewa ne speaker shi ma dan arewa ne to kaga ba yadda za a yi a ce muna zaune muna kallo ba mu ɗauki wani mataki don kare mutuncin arewa ba sanata muhammad ali indumi kenan mai tsawatawa na masu rinjayi a majalisar dattawan najeriya yanzu kuma sai filinmu na amsoshin tambayoyinku To jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a filin amsoshin tambayoyinku. To za mu fara shirin ne da tambayar da muka samu daga masu mu daban-daban waɗanda suka haɗa da Bashiru Buhari Siriddawa da Naziru Abubakar Sabo da Baba Gana Isa da Damasak da Hamza Galadima birnin Kebbi da kuma Comrade Umar Musa Yar'adua, waɗanda dukansu ke neman tarihin rayuwar tsohon kakakin Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya, marigayi Right Honorable Gali Umar na abba To domin amsa wannan tambayar taku, mun leƙa kundin tarihi ga kuma Ibrahim Isa da Muktari Adamu Bawa da kaɗan daga cikin tarihin nasa. An haifi marigayi Gali Umar na Abba CFR ne ranar 27 ga watan Satumban 1958 a birnin Kano na arewacin Najeriya. Mahaifinsa Umar na Abba fitaccen malamin addinin Islama ne, a lokaci guda kuma ɗan kasuwa. A gurinsa ne ya koyi wasu halayen da aka san shi da su kamar na ƙwazon aiki da tsayuwa kan gaskiya, jarumta, tsantseni da kuma riko da addini. Marigayi Gali Umar na Abba dai ya fara karatunsa na boko ne a makarantar firamare ta Jakara da ke Kano. sai kuma karatun sakandare a kwalejin rumfa ita ma a Kano kafin ya dangana da jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria inda ya yi karatun digirinsa na farko a kan kimiyyar siyasa. Haka ma ya yi digiri na biyu a kan shugabanci da mulki na gari a jami'ar Harvard da ke Amurka. Bayan kammala karatun jami'a da kuma hidimar ƙasa marigayi gali ya fara aiki da kamfanoni na mahaifinsa a shekara ta 1980 inda har ya jagoranci wasu daga cikinsu da suka hada da Manifold Limited da Quick Prints Limited da kuma Hinterland Resources Limited. Sai dai ya fara nuna sha'awar shiga siyasa ne tun yana ɗalibi a jami'a, inda aka zaɓe shi cikin shugabannin jama'iyyar PRP ta Malam Aminu Kano, reshen jami'ar Ahmadu Bello. A 1998 Gali na Abba ya shiga jam'iyyar PDP jim kaɗan bayan kafata, kuma an zaɓe shi ɗan takarar ta na kujerar majalisar tarayya mai wakiltar ƙwaryar birnin Kano. inda ya ci zaben gama gari da ya kai shi shiga majalisar wakilai ta tarayya da ke Abuja. Bayan dambarwar siyasa da ta kai ga tsige kakakin majalisar na farko Ibrahim Salisu Buhari, an zaɓi gali a zaman kakakin majalisar wakilan da gagarumin rinjayen da ba a saba gani ba. Gali na Abba dai ya sha yabo a ciki da wajen ƙasar saboda kasancewarsa kakakin majalisar mai ƙarfin faɗa a ji Wannan kuwa ya samu ne saboda irin himmarsa da ƙwazo da rashin tsoro wajen faɗin gaskiya da kuma dagewarsa wajen tabbatar da 'yancin kan majalisa. Daga cikin matakan da ya ɗauka da suka ja hankali, akwai jan ra'ayin 'yan majalisar 300 daga cikin 360 wajen soke ikon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo na hawa kujerar naƙi kan wasu ƙudurorin doka. A ƙarƙashin shugabancin gali na Abba, Majalisar Wakilan Najeriya ta kasance wani dandalin muhawara kan batutuwan da suka shafi ƙasar. wadda a shekara ta biyu ta haifar da ƙudurin da majalisa ta cimma na soma shirin tsige shugaba Obasanjo domin taka masa birki kan hawan kawara da suke ganin yana yi wa tsarin mulkin ƙasar. Da tattara laifuka 32 da ake zargin shugaba Obasanjo da aikatawa, Majalisar Wakilan Najeriya karkashin jagorancin na Abba ta kasance majalisar ta fi kowace ɗaukar matakin taka bangaren zartarwa birki. A watan Agusta na 2002, majalisar ta bai wa shugaba Obasanjo wa'adin ko ya sauka salin alin ko kuma ta tsige shi. Wannan dai ya sa suka sa kafar wando ɗaya da fadar shugaban ƙasa, wadda ita kuma ta shiga shirya dabarun yadda za a tsige shi daga zama kakakin majalisar, amma dai ya sha. Sai dai hakan bai sa fadar shugaban ƙasar ta daddara ba, domin a watan Afrilun 2003 lokacin da ya nemi sake tsayawa takarar ɗan majalisa ta kai masa yaƙi har gida Kano domin tabbatar da cewa bai sake tsayawa takara ba. wannan yunkurin na hana shi takara ne kamar yadda bayanai suka nuna ya sa jama'iyyar mai mulki ta pdp ta faɗi har zaben gwamna a jihar kano mai matukar muhimmanci a siyasance a ranar laraba wannan mako ne kuma gali umar na abba ya koma ga mahalicinsa, bayan wata doguwar jinya da ta zo ƙarshe a abuja kuma tun aka binne shi kamar da dokokin addinin musulunci suka tanada a garinsa na haihuwa wato kano to da fatan masu tambaya sun gamsu Sai kuma tambayar da muka samu daga Alhaji Usman Kamba kasuwar Wuse da ke Abuja, Najeriya, wanda ya ce Assalamu alaikum BBC Hausa, ina son ku bani tarihin cibiyar kasuwanci ta duniya wadda ke Abuja, wato World Trade Center Abuja. Kuma shin mallakar gwamnatin Najeriya ce ko kuma ta 'yan kasuwa ce? To Alhaji Usman da fatan baka yi nisa ba, domin ga Badariya Tijjani rawi. da amsar wannan tambayar taka. Cibiyar kasuwancin ta duniya da ke Abuja dai gini ne mai dogayen benaye biyu, waɗanda su ne mafiya tsawo a babban birnin na Najeriya. Bene na ɗaya wato WTC Tower 1 yana da hawa 23 kuma ya kunshi gidaje da ɗakunan kwana da otal-otal da kuma zaurukan taro. yayin da benin na biyu wato WTC Tower 2 ke da hawa ashirin da biyu ya kuma kunshi wuraren kasuwanci kamar manyan shaguna da wuraren baje hajoji. Cibiyar kasuwancin ta duniya da ke Abuja ɗaya ce daga cikin cibiyoyin kasuwanci 334 waɗanda ake da su a duk duniya da kuma ke da hedikwata a birnin New York na Amurka wadda aka rusa a cikin har-haren 11 ga watan Satumbar 2001. A shekara ta 2011 ne kuma shugaban Najeriya na wancan lokacin Goodluck Ebele Jonathan ya azatu tubalin fara ginin cibiyar. kuma an kiyasta kammala ginin ne cikin shekara ta 2013 amma kuma sai a shekara ta 2015 sannan aka kammala ginin bene na farko wanda a lokacin ya kasance bene mafi tsaho a duk najeriya yayin da aka kammala ginin bene na biyu a shekara ta 2016 wasu cibiyoyin hada-hadar kudade da kuma 'yan kasuwa masu saka jari su ne suka dauki nauyin gina cibiyar kuma ta laƙume kuɗi kimanin naira biliyan 200 a lokacin An dai bangwayen benayen biyu ne da gilasai da kuma rufin sanholo wato aluminium amma kuma masu kaurin gaske waɗanda ba sa ɗaukar zafi kana sauti baya ratsa su kuma wuta ba ta yi musu lahani. An dai tsara gina dogayen benaye shida a wurin da cibiyar take amma kuma kawo yanzu biyun ne kawai aka kammala. To da fatan mai tambaya ya gamsu. Sai kuma tambayar da muka samu daga Mubarak Suraji Abdullahi. wanda ya ce Assalamu alaikum BBC Hausa. Don Allah, ina son ku bani tarihin ƙabilar Dinka da ke ƙasar Sudan ta kudu. To Mubarak Suraju Abdullahi mu miƙa wannan tambayar taka ga ambasada Suleiman Ɗahiru, tsohon jakadan Najeriya zuwa ƙasar Sudan ga kuma amsar da ya baka. Dinka ko kuma Jiyeng mutane ne da tun asalinsu a wannan wurin suke, wato wajen abin da ake kira da turanci nile valley wato kwarin kogin nilu yawwa su kuma bakaken mutane ne kuma dogaye an ce watakila su suka fi tsawo duka a afirka amma kuma wasu sun ce da su da tutsi na rwanda su suka fi tsawo su wa'annan mutane da suke sudan ta kudu yawansu kamar miliyan hudu da rabi zuwa miliyan biyar sannan kuma aikinsu dama kiwon shanu ne da sauran dabbobi da kuma noma da suke yi noma da suke yi yawanci gero suke nomawa shanu kuma da suke kiwo suna kiwonsu don a kabilansu muhimmanci da za a ba mutum shine yawan shanu da yake da shi don haka shanu babban abu ne ga mutumin dinka kamar yadda shanu babban abu ne ga fulani a najeriya lokacin da babu ruwan sama sukan ɗan zagaya suna kiwon shanu daga baya in ruwa ya zo sai su sake dawowa matsugunansu na da su zo su fara noma suna kiwonsu su Su dinka kamar yadda na faɗa miliyan hudu da rabi zuwa miliyan biyar su suka fi yawa a sudan ta kudu wanda suka bi su da yawa su ne nuwer su wato kamar wasu kabilu ne na nan najeriya ba wasu ba su da tsari yadda za a ce ga wani ne shugaba mm. inda duk mutanensu suka zauna nan su ne za su zaɓi wane ne e, shugaba nasu amma a ce wai wannan shine shugaba na dinka duka gaba ɗaya kabilar dinka wannan babu shi kamar da yake ce su ne kabila mafi yawa a sudan ta kudu kamar a waɗanne jihohi da waɗanne jihohi ne ake samun su ko kuma suke da rinjaye duka jihohin eh, sudan ta kudu ana samun su kuma kamar yadda na faɗa maka su makiyaya ne kasan kamar yanzu yadda muke da shi a najeriya fulani yau suna sokoto gobe suna eh, ondo state haka jibi suna adamawa ko suna wani wuri so ba za a ce ga inda suke ba amma akwai wurare da suke da mutanen su sun fi yawa kamar wani addini ne ya fi rinjaye a tsakanin wani al'umma ta ita uh, dinka kenan su wa'annan mutane suna bin addinin su na gargajiya wato kamar ai bauta wa gunki ake yi har yanzu ko da shike akwai wanda suka zama krista akwai 'yan kalilan da suka zama suka zama musulmai to